Mashahur babi na goma sha hudu. Bismillahirrahmanirrahim. nasiru ne ya zauna da Abu gefen tabarma ran shi duk babu daɗi sosai yake jin tsananin takaicin zagin da jama'ar anguwa suke masa yanzu idan da zai yi nufin ɗaukar mataki babu yadda za a yi abu ya bar shi su yi kam ya rasa wace irin zuciya ce da shi cikin wata irin murya abu ya ce halima ta kawo min ruwan sha amma ta buɗe randa ta ciko kofi da ruwa ta miƙa masa kafa kai yayi a bakinsa sai da ya shanye ta sannan ya aje kofin yana sauke wata irin ajiyar zuciya shiru ya yana kallon guri guda duk suka yi cirko cirko akan saman tana goma ya dawo natsuwarsa nasir ya kalla a natsa ya ce kira min hanifa kafin Nasir ya yunkura Hanifa ta fito daga daki tana matsar hawaye. Abu ya nuna mata kusa da shi. Zama ta yi jikinta duk a sanya ido ya tsira mata yana kallo Hanifa ta ji wani sabon hawayen yana zubo mata. Wani irin tausayin mahaifin nata ya lullube ta hannunta ya rike cikin nasa a tausashe ya ce Hanifa ki faɗa min gaskiya kan abin da zan tambaye ki kai ta ɗaga sama. Ya ci gaba da ta, na san ke din yarinya ce mai gaskiya ba kya ƙarya. gaskiya ne ke ce kika fara faɗin cewar kina son wannan yaron da suka zo gidan nan yanzu hannu ta sa ta toshe bakinta da shi wasu irin zafafan hawaye na kwaranyo mata murmushi abu ya ce ba kuka an ce ke min ba gaskiya an ce ki faɗa min hanifa amma ta buɗe baki za ta yi magana ya daga mata hannu shiru ta yi tana addu'ar Allah ya sa hanifa ta faɗi gaskiyar al'amari kukan da hanifa take yi ya soma bawa abu haushi cikin tsaya ya ce idan baki faɗa min gaskiya ba yanzu zan sanya yayin ki su zane miki jiki dan kin ga ina rarrashin ki ko hannunta duk biyun ta sa ta rufe bakinta da shi murya ta bata fita sosai sai ta ce abu ni ma ban san lokacin da na ce ina son sa ba wallahi haka kurum nake jin gabana na faduwa idan na tuna da shi abu kai min addu'a in daina son shi gurin tsitsi yayi kowa na mamakin abin da Hanifa ta faɗa amma ko mamakin ta kaɗan ne da matan tun ta san da maganar abu wani irin gumi ne ya tsinke masa a jiki kallon Hanifa kurum yake cike da mamaki har ta iya buɗar baki ta ce tana son namiji hafa sai zaburo cikin tsawa ya ce Hanifa dan baki da mutunci ki rasa ba zaki ce kina so sai wannan dan iskan yaron da ya gagari kowa a gari mawaƙin da bai taɓa wake ma'aiki ba kullum ba shi da aiki sai raye-raye kuka ta saki sosai tana matsawa jikin abu domin Hafi's kokarin kai mata duka yake abu ya ce hafiz ta wa zuciyar ka saurare na hafiz ya koma ya zauna yana sauki a jira zuciya abu ya ci gaba da ce hanifa ba ta yi laifi ba mu ne muke ganin kamar ta aikata laifi da ta yi shi ya samu asali ne daga gurin sayyada na na khadija matar annabi sallallahu alaihi wasallam babu laifi a nan don mace ta ga namiji ta nuna tana son shi sai dai ita hanifa zuciyarta bata yi mata adalci ba da ta ɗauko mata son wanda ya fi karfinta idan da wani ne take wannan san ba zan damu ba wallahi amma jin cewa wai ita da kanta ta furta wa yaron kalmar so yasa duk jikina yayi sanyi yanzu ma ko na ƙara tabbatar da hakan tun da gashi ta faɗa da bakinta gashi kuma tana koke-koke tabbas gaskiya ne abin da dai bana son yin shi zan yi dole cikin biza a yi ɗaya ko mu koma gumba da zama ko kuma in saka gidan nan a kasuwa mu canza gurin zama duk dan wannan yaron domin ina ganin idan ta yi nesa da shi hankalinta zai kwanta duk suka yi na'am da maganar abu nasir ya ce abu ni na rasa wani irin shedanin yaro ne wallahi na tabbata shine irin rinjayi hanifa har ta furta masa kalmar su. Ni a shawarata, kawai mu koma Gombe shi zai fi domin ina jin tsoron sharrin mahaifin yaron wallahi. Abu ya ce dole cikin biyu za a yi ɗaya dama, amma dai na zaune tana sauraron su dama kuma irin wannan ranar take jin tsoro. A da take yi Allah ya sa ƙarshen al'amarin ne ya zo domin ita ma ba ta ƙaunar Hanifa da Khalid ɗin ko kaɗan domin ta san Khalid ba son auren 'yarta ba ne. Hanifa kuwa jin zagin da Nasiru yake yi wa Khalid ya sa ta ji kamar ta zage shi ita ma dan dai kawai su abu na gurin ne. hararsa kurum take yi ta kasan ido tana share hawayenta daga karshe ma tashi ta yi ta shige ɗaki gado ta kwanta ta ɗura sabon kuka wai za su tashi daga unguwar na akan kalis ko kuma su koma kumbu wato su abu har yanzu ba su fahimci yadda take ji ba a jikin zuciyarta idan tana zubar da hawaye ta ɗauko fasta ɗin shi da ta soma yagewa ta tsarawa fuskar shi ido limshi idan ta yi tana kallon ƙaramin bakinsa wanda wani irin ƙayataccen gashi ya kewaye ƙasan haɓar shi ɗan lotsa kaɗan fuskar ta ta matsar dab da tashi ta ɗora baki kan nasa take ta tuno ranar da ya kiss dinta muryar amma ta ji akan ta yi saurin goge ta tana kokarin miƙe na amma ta ce kuka kike yi ko girgiza kanta ta ta kiyar da su da ido da ammi gida kanta ta cike da damuwa ta ce na faɗa miki ba tun yau ba wannan yaron ba tsarin ki bane kika nuna min cewa kin haƙura da shi ashe kin yi min lambu lambu ne ko wai Hanifa kamar ke da na sani mace mai kunya da kawai ciki ce ki faɗa namiji cewar kina son shi gaskiya na yi mamakin wannan abun bubbuga kafafu take yi kan gadon tana kuka take faɗin amma yaya kuke so in yi ne in na ce ni ma ba na so nake son shi a jikina abu yanzu ya gama faɗa cewa abin da na aikata ba laifi ba ne amma ni dai don allah ki kyale ni na ji da raɗaɗin da zuciyata take min ko me nake a cikin gidan nan daurewa nake yi amma ta sassauta muryarta saboda ba ta so abu ya ji komai cikin sigar rashi ta ce shikenan ai dama ba laifi kika yi ba koyi tarbiyar yaron da kika ɗauko ce bata yi mana ba cike da mamaki ta ce ba za ki bari in ga ki menene ba zumbura baki ta yi ta ce amma ni amma ta ja fastan da karfi ta fara kokarin yagewa da karfi Hanifa ta ce wayyo amma karki ya ga mun dan Allah kafin ta karasa amma ta fuske fastan daga hannunta ta rabe gida biyu a take Hanifa ta hada kanta da gwiwa tana shesshekar kuka amma kowa hade fastan take yi tana kokarin tantance waye a jiki cike da mamaki amma take kallon fastan tunani take yi a cikin zuciyarta yaron duk inda namiji yake ya kai ko ba a faɗa mata ba ta san shine Khalid din da ake rigima a kansa. Sai yanzu ta kara tabbatar da cewa soyayyar yaron ta yi nisa a cikin zuciyar yar tata tun da gashi suna tare da ita tana makale da hotonsa kullum su suna can gefe ba su sani ba An ta miƙe da fastan a hannunta dago kanta ta yi tana kallon tare ta fita amma kai tsaye kicin ta nufa ta cusa fastan cikin murhu ta iska a shana ta kama da wuta bata koma ɗakin ba ta ci gaba da aikace aikacinta tana yi hanifar addu'ar ta neman zaɓin Allah tsakar gidan babu komai wanda ya danganci kayan masarufin da Alhaji Tijjani ya kawo abu ya sa duk an fita da su waje ya ce duk su ya rabar da su kafin ka ce kwabo kofar gidan ya cika abinka da unguwar yaku bayi dama kowa cikin bukata yake bayan sun gama ne suka wuce cikin gari domin fara shirye-shirye alhaji tijjani fada kawai yake yi a cikin mota yana ganin kamar shi ya je neman auren yar talaka tilis har a tsaya ana faɗa masa magana da kuɗinsa da komai babu daɗi ko kaɗan ya ce mai son wannan yarinyar ko ita ce a wutar mata ya kamata ka rabu da ita ubanta matsiyaci ne mai ƙashin tsiya idan har aka yi auren ma kai da yarinyar za ta zo ta gada mana tsiya ne idan da za ka bi nawa ra'ayin ka je ka nemi auren 'ya'yan sarakai da masu mulkin ƙasar nan na san da gudu za su amince maka amma ka tsaya kan 'yar matsiyata. Halitu da yake jin zuciyarsa kamar za ta tarwatse ya ce ta ni kaina ba yin kaina ba ne laifin zuciyata ce wacce na ka ta sarrafa ta a halin yanzu. ka san aure baya tsari na amma ganin yarinyar yasa na ji ina bukatar in aure ta in raye sunna dat me ya aibuna da mahaifinta yake gani har zai hana na auren ta dat wallahi na yi rantsuwar ya saki ya aura wa yarinyar sa wani mijin bani ba to sai na hana su jin dadin rayuwa kamar yadda suka hana ni jin dadin tawa rayuwar alhaji tijjani ce duk wani kokari da zan yi nayi akai amma zan sanya alhaji lawan abokina ya koma da maganar idan ya amince shikenan idan kuma bai amince ba sai a hakura ko kuma ka dauki kowane irin mataki a kansu shiru kare ta yana tunanin mafita abinda zuciyarsa take yake tunzura shi aikata yana ganin shine kai zai fi masa don haka ya bari akan zuwa gurin abu din a karo na uku idan ya gamunta zai zartar da hukuncin da ya yanke kasuwa suka wuce ta wani bene ya hau cikin kasuwar nan shagunan Alhaji Tijjani suke da ofis din shi nan ya shige ofis din ya kwanta kan kujera yana sake sake abin da bai taba sha ya ji yana sha'awar sha ba mafsan ya dade yana faɗa masa sigari na wuce ta dalilin yarinyar shi zai fara sha lalle ya shiga da yarinyarsa sun shammace shi sun shiga rayuwarsa sun yi kane kane wanda yake ganin tilas ne ma ya dauki mataki akan hakan miƙewa ya leka ta windon yana kallon yadda mutane suke ta harkokinsu na kasuwanci wani yaron su ya hango shigowarsa kasuwa kenan cikin ikon Allah suka hada ido da shi hannu ya daga masa alamun kira ko komo ciki shi kuma yaron da sauri ya hau saman ofis din yana fa sama sama suka gaisa da ya zaro dubu guda aljihun sai mika masa tare da faɗin siyo min sigari kwali ɗaya ba tare da ɓata lokaci ba yaron ya sauka kasa da sauri shi kuma ya koma ya zauna haɗu da dafa kansa minti biyar tsakani sai ga saurayin ya dawo karɓa yana mika masa canji ya ɗaga masa hannu godiya saurayin ya yi ya sauka kasa Khalid na buɗe ledar ya ga har da laita yi daɗi sosai na haka yi zaro guda ya kunna ya bata wuta zuƙa yake yana lumshe ido tare da adar Allah ya sa ya daina jin abin da yake ji a zuciyarsa a game da yarinyar ya shek Alhaji Tijjani da abokina Alhaji Lawan suna tattauna maganar komai Alhaji Tijjani ya faɗa masa Alhaji Lawan ya ce Alhaji kayi gajen hakuri Gaskiya ban ji daɗin abin da ka yi ma bawan Allah nan ba. Domin wani mutunci ya fi kuɗi a gurin shi kaga mutumin ya nuna maka cewa shi kuɗin ku ba su ne a gabansa ba mutunci ne a gabansa. Kai da ka je nema kai ne dole zaka kaskantar da kanka kaga yanzu abin da ka yi masa zai sa ya ƙara ɗaura ɗamarar ko ya niyyar ba wa yaron ka yarinyar ya janye saboda zai ce kai ma baka da halin kwarai gaskiya ban ji daɗi ba kuma wannan halayyar da ka nuna ita ce take sakawa ake zagin mu a gari dole dai yanzu idan mun tashi daga kasuwa mu je mu ƙara neman alfarma a gurin shi alhaji tijjani sai yanzu ya fahimci kwabar da ya yi domin ya riga ya gama fahimtar cewar yarinyar ita ce kwanciyar hankalin dan shi idan hankalin Khalid ɗin ba a kwance yake ba to su ma dole za su kasance cikin tsananin damuwa da ɓacin rai don haka sai ya amince da shawarar da abokin nasa ya bashi Khalid ko sai da ya kusa shanya kwalin sigarin nan sannan ya aje lokaci guda ya wata irin biyar yunwa ta durar masa wayar sai ya ɗauka hannu na kirma ya fara kiran namban Abubakar bugu guda ta yi ya ɗauka a sarki ya ce Abubakar ina cikin kasuwa a halin yanzu dan Allah ka shigo ina son ganin ka amma kafin ka zo din ka tsaya kai min tik awi yunwa nake ji wallahi abakar ya ce insha Allah yanzu zan shigo kashawar yayye zami ya kwanta kan doguwar kujera lamo yayi gwanin tausayi shi kadai ya san abin da yake damun sa a lokacin 30 minutes abakar ya shigo cikin kasuwar kai tsaye bangaren Alhaji tijjani canji ya nufa kamar yadda ya sani idan Khalid din na cikin kasuwar baya zama akwai ina sai office sa kai tsaye can ya nufa hannun rike da wata farar leda mai dauke da tambarin nagarta restaurant nokin yayi Khalid ya ce turo kofar abakar ya bude ya shiga ya mai da kofar ya rufe Khalid mikewa ya zauna yana kallon Abubakar ɗin har ya karaso ya zauna kusa da shi kafadar ya dafa tare da fadin ya ne gai naga kamar kana cikin damuwa. Allah ya sa ba Hanifa bace. Ledar hannunsa ya karba ya bude abincin ya dauko ya bude bai jira komai ba ya fara ce Abubakar na kallon sa yana masa dariya. Sai da ya kammala tukunna ya kalli Abubakar din a nutse ya ce dama haka kare take sanya yunwa. Abubakar ya ce no wanda mana. da na shigo na juwarin ta yau ka karya alkawarin ka kenan dariya yake yana nuna shi bata fuska ya ce abubakar ya shek na so ya dora min ciwo da mun je gidan da ni da dadi an yi babu daɗi sa da dadi wallahi na rasa wani irin mutum ne shi mai taurin kan tsiya abubakar idan shek ya ya amince min da auren yarsa to zan aikata abin da ban yi niyya ba a sa abubakar ya sauke ajiyar zuciya tare da faɗin wallahi idan da na san abin da zai faru kenan da ban turo maka pictures din nan batun da ni a gani na su ne sila sau nawa kana ganin yarinya baka taba jin kana son ta ba sai da ka ganta a zahiri ni sai nake ganin kamar sha'awar ta ce take damun ka da zaka ɗauki shawara ta kawai shine ka yi kokarin kawar da sha'awar ka ka kyale yar iska ya ni shedancin ta ma tsoro yake bayan tun da ta rikita ka to waye ma ba za ta rikita ba ka da ta sauke da zafar ajiyar zuciya ce ka san ni zana ba hali na bane kuma ba na son yarinyar ta ci galaba a kaina har ta sanya ni fara aikatawa akan ta matukar sha'awar tana haddasa min bata bar gangar jiki jikina ba to babu shakka zan ɗauke ta ne mu bar garin idan ta ki amincewa to dole in kaura sha'awar ta da take na kaga kinan ta yi galaba a kaina abinda kwata-kwata ba na so na aikata a kanta abubakar ya ce kai ne kake damun kanka a kansu tun wuri ma da haka kai da ya fi domin nake faɗa maka wallahi ya shaka yayi nisa ɗazu na samu labarin duk abin da ya faru bayan tafiyar ku duk kayan abincin da dadi ya zube masa fito da su ya raba da mutanen gidanmu an kai shinkafa buhu guda daga baya buƙatar ka da abin da ya shafe ka mutumin mungun taurin kai ne da shi kai ka aikata abin da kai niyya tun da ya ki fahimta ajiyar zuciya Khalid din ya sauke da ya ce da ya ce za su koma tare da abokin son bari ta kunna ji da abin da za su zo da shi sa'u baki Abubakar ya ce to Allah ya sa su zo da alkhairi amma fa ni ba jikina na bani babu wani ci gaba da za a samu shiru suka yi na kusan minti biyar Khalid ya ce yanzu Abubakar ya za a yi na ga yarinyar Abubakar ya yi shiru yana nazari sai kuma ya ce gobe Asabar suna da makaranta kuma kullum sai ta shigo gidan mu sun tafi da ƙaun